أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدرتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب إفتاح الصلاة قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درس من تلاتين دبير أتكم موطاة إمام مالك يو شاء قوة الرجب hijira ta 1428 wanda ya jace da 27 ga watan 7 shekara ta 2007 ta miladiya babu ma ja a fifti ta sala babin abin da ya zo a kan buɗe sallah wato sifar yadda ake sallah tun daga farkonta قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب إمام مالك يروي حديث daga ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله دغ سالم بن عبد الله سالم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر daga cikin fuqaha us-sab'a an Abdullah ibn Umar daga Abdullah ibn Umar kala idan ta hassala ya kasance idan ya bude sallah rafa'a yadaihi sai ya ɗaukaka hannuwansa hadwa mankibaihi su yi daura da kafaɗinsa guda biyu wa idan rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadhalik idan rafa'ahuma kadhalika idan ya dago kansa daga ruku'u sai ya daga su kamar haka wa qala sami Allahu liman hamida yace sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd rabbana wa wato Allah yana jin wanda ya gode masa ya ubangijin mu ka amsa mana kuma godiya ta tabbata a gare ka wala wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud ya kasance baya aikata yin baya aikata wannan a cikin sujada wato baya raf'i a lokacin da yayi sujada wannan hadisin ya bayyana yadda ake bude sallah manzon Allah sallallahu wato manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance in aka ce kana wannan tana nuni akan dawwama wato wannan sunna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dawwama akan ta ya kasance idan ya bude sallah rafa'a yadayhi sai ya daga hannuwansa hazuwa mankibaihi daidai da kafadarsa kafada shine matattarar wato a abin nan a allan kafada da kuma wato matattaran kafada da dantse shine alkatib wato da allan kafada da dantse shine dai inda ne muke ce masa dai kafada din to annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa zuwa daidai nan wajen wannan ita ce riwayar mashhura wannan ba a sabani ba kan abdullahi ibn umar cewa daga hannu zuwa kafada ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi babu sabani wajen riwaya daga abdullahi ibn umar haka zalika ali ibn abi talib shi ma yayi muwafaqa da abdullahi ibn umar cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka zalika abu huraira haka zalika abu humaid bin sa'idi dukkanin su hadithin abu humaid sa'idi yana cikin bukhari kamar yadda wannan wannan hadithin shi ma yana cikin bukhari hadithin sayyidina ali yana cikin da na abubakar da na abu hurairah suna cikin abu dawud amma dukkanin su hadisai ne ingantattu waɗannan sahabbai su su hudu sun ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga hannunsa a wajen sallah ya daga hannunsa ne zuwa kafarsa waɗansu sahabbai suka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwansa hatta yuhadi bihima furu'a udunaihi har sai sun yi daura da fatan fatin a kunnuwansa sai sun yi daura da fatin kunnuwansa wannan shine riwayar wa'il ibn hujr da malik ibn al huwayri hadithin wa'il ibn hujr a cikin sunan ne ke baya cikin bukhari da muslim amma hadithin malik ibn al huwayri yana cikin bukhari da muslim yana cikin bukhari da muslim amma sai an yi safari waɗansu sun ruwaito haka din ila furu'a udunaihi waɗansu sun ruwaito ila mankibaihi ba kamar na ibnu umar don haka dan haka malamai suka saba wajen zuwa ina mutum zai tike wajen daga hannunsa a wajen wajen takbiratul wajen kabbara imam malik ya riko da wannan hadisin na abdullahi ibn umar cewa zuwa ka kada kuma wannan shine mazhabar imamu shafi'i wa haka zalika imam ahmad imam ahmad ya ce waɗanda suka rawaito wannan sun fi yawa kuma sun fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam wato sun fi yawa saboda ga su hudu ne ibn umar abu huraira ali ibn abi talib da abu humayd sa'i sannan sun fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam domin waye ibn hujr zuwa yi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cikin baki da suka zo daga yaman cikin bakin da suka zo daga yaman sahabbai da suka musulunta amul wufud malik ibn al-huwairi shi ma amul wufud yazo kwanan sa 20 suka yi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ataina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa wa nahnu shababa fa indahu 20 layla mun zo ma annabi sallallahu alaihi sallam muna sam samari muka zauna kwana 20 tare da shi da ya ga cewa muna bigen zuwa ga gidajenmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai rahama ne sai ya mana wasiya cewa ga yadda zamu rinka yin sallah yace wa sallu kama ra'aytumuni usalli to wadan sai suka rinja yadda wannan saboda ai ya shirito hadithu sallu kama ra'aytumuni usalli suka ce mutum zai kabbara yi ila iyal udunai wanda shi ne mazhabar Abu Hanifa amma waɗansu kuma suka hada biyu suka ce ai jami'i wato idan mutum ya sanya daidai a gabar tafin hannunsa daidai kafadarsa in ya tsusa kuma su dace da kunnansa haka ya aiki da dukkan hadisan guda biyu ya aiki da dukkan hadisan guda biyu wanda wannan maslaki ne na waɗansu malamai amma a nan wajen tarjihi ya fi saboda hadisin saboda kamar yadda imam ahmad ya ce waɗannan sun fi yawa kuma sun fi kiya sun fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi kiyaye da annabi sallallahu alaihi wasallam yadda wama akan yin sallah amma wanda ya haka ya nuna cewa shi ma wannan yana da asali annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito ya taɓa yi saboda haka kowanne mutum yayi daidai ne amma yi zuwa ga kafaɗa ɗin shi ya fi zamantowa wato shi ya fi wajen tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin malamai sun ba da zaɓi kowanne kai duk ɗaya ne ba tare da rinjayar da wata fuska ba amma kamar yadda muka ce imam malik da imam ahmad sun rinjayar da wannan ruwa? haka imam shafi to wannan a budewar sallar kana idan ta rafa a yadi idan ya bude sallah budewar sallah wannan ita ce wannan daga hannu a budewar sallah babu sabani a cikinsa cikin dukkan malamai dukkan malamai sun tabbatar da cewa ana daga hannu yayin da za a bude sallah hikimar wannan ibn abdulbar ya ce bayyana wato miskinanci ne ga Allah da bukatuwa ga Allah da kaskantar da kai ga Allah da kuma koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da magiya al hal an san magiya a yiko wani mutum yana magiya yake yi ya ta roƙo ya ta buɗe hannu yin haka to yin kabbara din ittihal ne kamar magiya kake ma Allah magiya shine ka nuna matsananciyar bukatuwar ka gare shi to shi yana daga cikin hikimar yin wani waɗansu malamai sun kawo abubuwa dama suka ce in ka domin in ka daga in ka saukar da hannun naka kamar kana cewa duniya ne ma'assalam na rabu da ke na shiga cikin sallah eh. waɗansu kuma suka ce hikimar domin wanda yake maka wanda yake kurma ya ji an tayar da ya gane an tayar da sallah da shi ba zai ji an faɗa ba zai ji kabbara ba baya ji amma in ya ga an yi haka ya san an tada sallah inda ba a haka ba zai gane duk wannan hikimomi kuma za a kan cewa akwai su din duk da yake ayyukan ibada ba lallai sai ka gane hikimar su ba za ka babban abu shine kan cewa wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shiri kuma yace wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan abin kwaikwayo a cikin al'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koyi da shi kyakkyawan abu ne da duk wanda yake kauna Allah da lafiya to wannan a kamar yadda nace ba wanda ya sabani akan daga hannu a wannan bigira a sai kuma yace wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahu ma kadhalika idan ya daga hannu idan ya dago kansa daga ruku'u rafa'ahu ma kadhalika yana daga hannuwan nasa kadhalika kamar haka ai hazuki ila wato zai ji zuwa kafadar tasa aiban har wayo haka dalika wannan riwayar tarwaito ba su faɗi cewa yayin da mutum zai ruku'u ba riwayar hmm? amma haka riwayar yahya da Aqanabi, da shafi'i da ma'an da yahya saburi da ibnu nafi dukkanin su ba su ambaci daga hannu yayin da za a yi hukuku ba amma ibnu wahab da ibnu qasim da ibnu mahdi da muhammad ibn al-hasan da abdullahi ibn yusuf at-tinnifi da ibnu nafi da waɗansu su sun ruwaito sun da ƙarin cewa akwai bigire na biyu kafin wannan na uku ne wanda aka ambata cewa yayin da za a yi ruku'u yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai sun kuya ya ruku a kuma kadalik sai ya daga hannunsa kamar haka haka zalika duk wanda suka rawaito hadisin daga nafi suka ambata hadisin nafi wannan hadisin da imam malik bai rawaito an tabbatar da ɗaukaka hannu a wurare guda uku a daga hannu yayin da za a buɗe sallah lokacin kabbara harama a daga hannu yayin da za a yi ruku a daga hannu yayin da za a yi sujada yayin da aka ɗago daga ruku wurare uku sun ne suka tabbata a wannan hadisi wanda kuma wannan shine da jamahirin sahabbai suka tafi a kai an ruwaito irin wannan sifa ta daga hannu daga 20 sahabbai sun kai guda guda 20 daga wanda suka ruwaito irin wannan aikin daga annabi sallallahu wannan sunan daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ya zamanto madhabar jamahirin malamai babu babu wani gari daga cikin garin musulmi da da malaman su suka kaurace ma wannan sunna illa garin kufa kamar yadda babu wanda daga cikin sahabbai da aka ruwaito daga wajensa cewa baya aiki da wannan sunnar sai abdullahi ibn mas'ud shine ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya tayi in zai yi sallah sai ya daga hannuwansa yayin da zai kabbara haram wannan kawai ya ruwaito a wata riwaya waɗansu ma suka ƙara cewa sun malaya'u sannan ba zai sake ba na haka malaman kufa ilahirinsu tun daga kan na farkon su irin su tun daga kan da farko farkon su malaman malaman irin su Abu Hanifa wato irin su Ibrahim an-Nakhai da irin su Hamad ibn Abi eh, Sulaiman da kuma wanda suka yi zamani da shi da Abu Hanifa da Sufyan thawri da Hasan ibn Uyay dukkanin waɗannan suka tafi akan cewa sau ɗaya ake daga hannu kuma wani ce riwaya mashhura a wajen mazhabar Imam Malik cewa idan mutum zai sallah a kabbar harama kawai zai daga hannunsa domin ta ce riwayar Ibn Qasim ibn al-qasim shi ma shi kadai ya rawaito daga imam malik wannan sunna amma dukkanin almajiran imam malik gabaki ɗaya sun rawaito ra'ayin imam malik akan wannan hadisin da nake daga cikin su har ibn wahab yace nayi sallah tare da imam malik ya daga ya kabbara ya daga hannunsa yayin kabbara ihram ya daga hannunsa yayin da zai ruku ya daga hannunsa yayin da ya dago daga ruku'u wanda ya ruwaito wannan hadisin daga daga asar din daga Ibn wahab wato yunus ibn abdul a'la yake cewa a lokacin shekarar da Ibn wahab yayi wannan sallar tare da imam malik sauran imam sauran shekara biyu imam malik ya bar duniya shekara ta 177 saboda kaga a ƙarshen rayuwar imam malik dan haka wannan ya zamanto shine ra'ayin masu bin matabar imam malik mutanen bagdad da mutanen andalus cewa sunna ne mutum ya ɗauka ya ɗaga hannunsa a waɗannan wurare guda uku sunna ne mutum ya ɗaga hannunsa a cikin sallah a waɗannan wurare guda uku kamar yadda ya zo a waɗannan hadisai domin me domin <clears throat> yawan waɗanda suka rawaito wannan abin daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yawan waɗanda suka yi aiki da wannan suna daga cikin tabi'ai da kuma yawan malamai na musulunci da suka yi aiki da wannan hadisi sai dai ba wajibi bane ba wajibi bane ba wanda ya bata sallar wanda bai daga hannunsa ba kamar yadda ba wanda ya bata sallar wanda ya daga hannunsa hmm. har hasanul basri yana cewa ya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hasanul basri ya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kusa bayin yace ya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in suna sallah suna daga hannunsu lokacin in sun yi kabbara da in sun dago da in za su yi ruku da in sun dago daga ruku'u kai ka ce kai ka ce hannayensu mabutai ne hmm? kai ka ce wato yanda ka san da mutum yake yanda yake fifita ko ya ta daga hannunsa yana sokewa to kamar haka hannayensu suke a cikin sallah dan nuna wato yawan yanda suke yin suke raya suke kula da rayar da wannan sunna na haka mutum in hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman hadisi mai wannan isnadi wannan isnadi shi ko kowane isnadi karfi a wajen da yawa daga cikin malamai abinda malik ya ruwaito daga nafi daga abdullahi ibn umar babu isnadi kamar su ji imam bukhari babu isnadi kamar wannan isnadi malikun an nafi'un an ibn umar yace rafa'ahu ma kadhalika wa qala sami Allahu liman hamida in ya dago daga ruku sai ya daga hannayen nasa yace sami Allahu liman hamida Allah yana jin wanda ya yabe shi rabbana wa lakal haka wannan riwaya ta zo da ibbatul waw rabbana wa lakal ma'anar wannan jumlar rabbana istajib lana ya ubangijinmu ka amsa mana wa lakal kuma yabo ya tabbata a gare ka shi yasa malamai suka ce tabbatar da duk da an ruwaito da rashin wannan wawu din amma tabbatar da ita yafi domin an ruwaito rabbana lakal hamd da rabbana wa lakal da kuma Allahumma rabbana wa lakal hamd to tabbatar da ita bil wawu kace rabbana wa lakal hamd ya fi rashin tabbatar da wawu din kace rabbana lakal hamd domin karin ma'ana domin kace rabbana lakal hamd shine ai ya rabbana ya ubangijinmu lakal hamd gode yabo ya tabbata a gare ka amma in kace rabbana wa lakal hamd akwai addu'a akwai zikiri shi ko na farko zikiri ne kawai babu addu'a in kace rabbana wa lakal hamd ka yi addu'a ta ce ya rabbana istajib lana shine taqdirin ya ubangijinmu ka amsa mana walakal hamd kuma yabo ya tabbata a gare ka sai zaman to rabbana din addu'a ce walakal hamd zikiri shi yasa da waɗansu malamai suka ce wa isbatul wawu ahsan tabbatar da wawu din shine yafi kyau wannan a cikin wannan jumlar ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana liman in ya dago daga ruku'u ha wannan zikirin yake yi yana cewa sami Allahu liman hamida kuma yace rabbana wa lakal hamd ba kawai yace sami Allahu liman hamida ba yana cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd wanda wannan shine zikirin da al-munfarid dai in shi shi kadai ne yake sallah saboda wannan hadisi haka dalika in liman ne shine zikirin da zai to amma idan mamu ne fa idan ma mu ne idan koyi yake bayan liman malamai sun yi sabani waɗansu suka ce haka zai faɗa saboda an ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake to amma a sahih idan mu ne yake sallah a bayan liman kawai cewa zai rabbana wa lakal hamd ba zai ce sami Allahu liman hamida ba domin a hadisin abi huraira shi ma a cikin sahih bukhari da hadisin anas ibn malik da hadisin aisha su sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd idan liman yace kami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd wato kuma mu saboda haka wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya tabbatar daga abin da mamu zai ce saboda haka sai shi ba zai yi abin da aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ba domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasancewa yana sallah shi kadai ko kuma liman wanda suka rubuto wannan sunnar daga gare shi wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud ya kasance baya yin wannan a cikin sujud baya yin wannan a cikin sujuda baya yin me me wannan isharar da me take komawa rafu yadayn baya daga hannunsa a cikin sujada ma'ana in ya in ya dago daga sujudar farko baya daga hannunsa yana zaune wala in ya dago daga sujada ta biyu baya daga hannunsa wannan ibnu umar ya kora wannan don haka malamai suka mafiya yawan malamai suka tafi akan cewa kada ya wannan wannan shine shine mazhabar imam eh, eh, imam malik da imam shafi'i da kuma mashhurun mazhabar imam ahmad waɗansu malamai kuma suka ce a'a zai yi tsakanin su jira biyu da in ya dago daga jira ta farko da ya dago daga jira ta biyu yana zaune domin suka ce ya zo a hadithin wa'il ibn hujr a cikin sunan abi dawud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa bainar sajdatayn haka zalika hadithin malik ibn al-huwairi inna wanda muka ambata cewa shi ma ya ruwaito raf'ul ya daga hannuwa shi ma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dago daga in ya dago daga in ya daga kansa daga sujada yana faɗan wa yana daga hannunsa to amma sahih hadithin malik ibn al-huwairi ambatansa a cikin hadithin malik ibn al-huwairi bai inganta ba bai inganta ba yana daga cikin abinda ake nau'in hadisi da ake ce ma ashar wato wani mutum daya ke keɓanta da wani ƙari da wata kalma wanda duk sauran mutane ba su faɗa ba shi sai ya faɗa hadisin malik ibn huwairid an rubuto shi ta hanyoyi masu yawa to ba wanda ya taƙaita da ambaton wannan sai rawi guda ɗaya ta hanyoyi daban-daban na wannan hadisi sai ya ƙarin wannan don haka malamai su to wannan hadisin saboda kasancewar tabbatar da shi daga hannun bai tabbata ba kuma hadithin wayin ibn hujr shi kansa a ingancin shi kansa akwai magana akan wato ingancin ta fuskar saduwar isnadin to idan aka hada wannan da korewar da ibn umar ne kuma ibn umar ba shi kadai ya kore ba sayyidina ali ibn abi talib shi ma a sa da ya ruwaito yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake daga hannunsa yace wa kana la yarfa'u yadayhi idza rafa'a ra'atahu wa kana la yarfa'u yadayhi fi shay'in min sujudihi wa huwa qa'id fi shay'in fi shay'in min salatihi wa huwa qa'id kamar yadda zuwa cikin sunan abi dawud baya daga hannunsa a cikin wani waje na sallar da hali yana zuwa wato in ya dago daga sujada ta daya ko ta biyu baya daga hannu da saboda wannan korewa kuma kasancewar waɗannan su suka fi kasancewa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka aiki da sunnar su aula min rashin aiki aula min a ƙara wannan abin wanda yake tabbatarsa bai tabbata da isnadi wanda yake zai zai nutsu da shi ba da haka ba a daga hannu wuraren da ake daga hannu su ne waɗannan wuraren guda uku ya rage wuri na hudu wanda bai zo ba a cikin wannan hadisi amma shi ma ya tabbata da isnadi ingantacce da riwayar Abdullahi ibn Dawrar Abdullahi ibn Umar shine idan ya dago daga sujada idan ya dago zuwa raka'a ta biyu ta uku in ya dago daga raka'a ta biyu zuwa raka'a ta uku shi ma yana daga hannunsa wannan ya tabbata a hadithin Abdullahi ibn Umar da riwayar ɗansa Salim din nan eh? afwan na ta ce muku hadithin Malik an Nafi an Ibn Umar kai mun shiru wannan hadithin Malik an Ibn Shihab an Salim an Ibn Umar wannan riwayar nan ta malik an ibn shihab an salim an ibn umar nan kun ga wuri biyu aka ambata amma sauran almajiran ibn shihab sun tabbatar da wuri hudu ne ake daga hannu na farko lokacin buɗe sallah na biyu in za a daga hannu wanda imam malik bai ambace shi ba a wannan riwaya na uku in an dago daga ruku wanda imam malik ya ambata na hudu in an dago daga raka'a ta biyu za a tafi raka'a ta uku bayan an gama tashahhud na farko tashahhudin farko za a tashi zuwa raka'a ta uku to shi ma na daga hannu wannan sune wurare guda hudu da suka tabbata a wannan riwayar ta Salim dan Abdullahi dan Umar riwayar Nafi maulan Abdullahi ibn Umar daga Abdullahi ibn Umar sune suka sune wannan suka ambaci wurare guda hudu lokacin kabbara harama da lokacin kabbara yin ruku'u da lokacin kabbara dagowa daga ruku'u bai ambaci na hudu ba shine an taso da zuwa raka'a ta uku an fahimci bambancin riwayar guda biyu riwayar salim da riwayar da riwayar nafi da salim da nafi sun suka fi kowa kiyaye hadisan ibnu umar sun yi sabani anan to amma sai aka yi amfani da riwayar salim saboda ya kawo da yana da karin ilimi ya kiyaye abin da nafi bai kiyaye ba saboda haka waɗannan su ne suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake babu wani tantama akan cewa ana rafu ne a waɗannan wurare hmm. amma tsakanin sujada da lokacin ɗan an daga sujada wannan ibnu umar ya kore sha haka da zalika sayyidina ali ya kore wannan amma ya zo a hadithin waye ibnu hujr shi yasa wannan malamai suke ganin za a iya yi kamar yadda ya kira ayin Sheikh Nasiruddin Al-Albani kuma riwaya ce daga Imam Ahmad sai yaushe mutum yaya za a yaushe zai daga hannu yaushe zai daga hannu fuskoki uku ne suka zo kuma dukkanin su riwaya ta tabbatar da su fuska ta farko wanda shine malamai suka fi suka fi tabbatarwa shine daga hannun ya kasance tare da yin kabbar kana daga hannu kana Allahu akbar shine riwayar kana yarfa'u yadayhi hina yaftatihu as ko a wata riwayar hina yukabbir yayin da wato zaman tare kana daga hannu kana kabbara wannan halin farko kenan wanda shine malamai da dama suka rinjaya shi suke so hali na biyu shine da ya zo a hadisin a wata riwaya a cikin sahih muslim ta hadisin na ta wannan hadisin sa Abdullahi ibn Umar daga riwayar ibn Shihab an Salim an ibn Umar yace kana yukabbir thumma yarfa'u yadayhi yana yin kabbara sannan ya daga hannun nasa summa tana rufin at-tartib wato sai yi wannan sannan zai sai yayi kabbara tukuna yace Allahu akbar sannan sai ya daga hannun a riwaya afwan wannan ita ce a riwayar Malik ibn al-Huwayrith ce kana yukabbir thumma yarfa'u yadayhi a riwayar Ibn Umar da a cikin sahih Muslim suke wanda na ambata ta ibnu jurayj an ibn shihab an salim an ibn umar kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi thumma yukabbir sai ya daga hannun nasa tukuna sannan sai ya kabbara da haka duk fuska uku sun babu inkari ga wanda ga inda aka yi mutum amma mafi kyawu shine ya to tare haka zalika wajen yin ruku'u din kana kana daga hannun wajen yin ruku'u kana daga hannun kana yin ruku haka in kana dagowa daga ruku kana dagowa kana daga hannu idan ka daga hannun sannan kai ruku'u babu laifi amma ba zai yi kai ruku'u sannan ka daga hannun ba ko ba haka ba in kai haka ba kai ruku'u a tsaye ba kenan ai ba ka daga hannu a tsaye ba haka zalika wajen dagowa ba zai yi ka daga hannun kafin ka kafin ka taso ba tunda hannun an ce ya kasance akan gwiwar ka ne ba ka ɗaga hannu kana kabbara ba sannan kuma ka dago a'a ka dago kana dagowa kana daga hannu ko kuma bayan ka dago ka daga hannu. wannan dukkan riwayoyin hadisan sun tabbatar da shi fuska daga daga cikin alfazul hadith a lafuzan wannan hadithin wannan a cikin wannan imam malik ya buɗe al'iftita buɗe sallah ya bai ambaci kabbara harama ba ya ambaci abin da yake ikirai da kabbara harama nan at takbir yin kabbara to magana akan takbir zai zo a hadithin ali wanda zai zo daga nan baya sai kawai ya kawo abin da yake ikirai tare da kabbara in shine daga hannu wanda yake kuma bil ijma kamar yadda muka ce ba wanda yace farilla ne illa abin nan a riwaya da aka rawaito wanda ibn abdulbar yake cewa bai kamata ma a ambace ta ba wanda suke ganin wanda bai daga hannunsa ba a cikin sallah sallarsa ta ɓaci amma kusan jamahirin malamai sun tafi akan cewa a sallar mutum ingantatta ce in bai daga hannu ba sai dai kawayayya ce babu a sallarsa ba ta cika ba domin ya bar sunna an raito daga abdullahi ibn umar yana cewa daga hannu a cikin sallah shine adon sallah yin yin raf'ul yadaini fi salat yace zinatu hiya zinatu salat eh, shine adon adon sallah saboda kan kana so ka kawa ta sallar ka da azu da ado sai ta kiyaye wannan sunna abu <coughs> ah, eh, walid al-baji cikin wanda suka sharhin wannan littafin al-muwatta daga cikin malaman mazhabar imam malik ya yi ishara ga cewa imam malik bai ambaci a ah, cewa za a buɗe sallah da yin du'a'ul istiftah ba addu'a bude sallah wanda yake a matabar imam malik ba a tabbatar da yin du'a'ul istiftah ba saboda hadithin anas ibn malik cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salah bilhamdillahi rabbil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar suna bude sallah da alhamdulillahi rabbil alamin saboda haka a wannan sai suka ɗauka cewa ba a yi wata ba a addu'ar buɗe sallah ba a uzu billahi minash shaitanir rajim ba a bismillahir rahmanir rahim kawai a fara alhamdulillahi rabbil alamin to amma wannan korewar hadisai sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin du'a'ul istifta kuma shi kansa imam malik Ibn wahab inda ibnu albaji ya ruwaito ibnu wahab yace nayi sallah tare da imam malik da ya kabbara sai na ji shi na cewa wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma kana min al mushrikin inna salati wa nusuki wa mahaya wa mati lillahi rabbil alamin san kafin ya fara tafi ya du'a ul istifta da suka ƙara sallah sai ibnu wahab ya ce masa me yasa ba ka umarnin mutane da su rinka yin du'a ul istifta kai kuma gashi kana yi yace inna ma karaitu an ahmila an-nasa alaiha hatta لا يقول حتى لا يقول jahil بانها فرض yace abin da yasa naki na dora mutane akan yin wannan addu'ar kar jahilai su zo su ce wannan farilla ce in mutum bai yi ba du'a istifta ba ba shi da sallah to wannan yana daga cikin wato a a irin wato tsantseni na Imam Malik da zurfin tunaninsa kama wannan abin da ya ji tsoro ya nuna cewa sauran malamai da suka yi riko da shi wannan abin bai faru ba tunda sun tsaya akan cewa sunna ne kuma haka yake a cikin sunnan su har yanzu a in ba jahilai ba babu babu wanda zai zo ya ce wa istifta wajiba ce to du'a'ul istifta ta tabbata a cikin sallah daga ciki akwai wannan wanda muka ambata wanda ta zo a hadisin Ali ibn Abi Talib akwai wanda ta zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri subhanakallahumma wa bihamdika سبحانك اللهم وبحمدك تبارك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك sarki ya tabbata gare ka ya Allah albarka sunanka mai yawan albarka ne kuma madogararka mai karfi ce ta ɗaukaka ko babu abin bautawa da gaskiya su inda zo a hadithin abi sa'id al-khudri a hadithin abu huraira اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يزوى كرشن حديث abu hurairu ya ce manzo an ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah shirun da kake yi bayan kai kabbara kafin kai karatu me kake cewa dan ya lura ya kiyaye in bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara kafin ya fara karatu sai ya yi shiru yace wannan shirun da kake yi me kake faɗa kaga masu kwaɗayin san bin sunna kenan san komai san me abin nan me annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa yace ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib Allah ka nisantar da ni da kurakuraina kamar yadda ka nisantar da tsakanin gabas da yamma اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الماء كما ينقى الثوب الابيض من الدنس الله ka tsarkake ni daga daga zunubaina kamar yadda ake tsarkake farin tufafi daga dauda Allahumma ighfirni min khataaya bil ma'i wat thalji wal barad Allah ka wanke ni daga kurakuraina da ruwa da kankara da ruwan raba yace abinda nake faɗa kenan to haka ake so mutum yayi saboda haka kaga Imam Malik ma ya tabbatar da cewa wannan abin sunna ne kamar yadda yazo daga riwayar Ibn Wahab amma abinda yasa bai shahara ta ba bai dora mutane a kai ba ya faɗa ya yi ta fatawa da ita ta shahara kar waɗansu jahilai su so su ce ai wannan farilla ce dole sai da ita za a yi sallah amma tabbacin ta ya zo daga sunnar mustafa sallallahu alaihi wasallam na'am قالوا حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم يزل تلك صلاته حتى لك الله نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب امام مالك daga ibn shihab az-zuhri malamin an ali ibn ibn husayn ibn ali ibn abi talib daga ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib ali ibn ibn husayn ali ibn abi talib zainul abidin jikan sayyidina ali yana daga cikin yayin sayyidina Hussein da ba a kashe su ba yayin da aka kashe sayyidina Hussein a Karbala ana masa laƙabi da Zainul Abidin adan masu ibada a adan masu ibada a yana daga cikin manya-manyan malamai da suka tara ilimi da tsoron Allah da zuhudu da kyauta da girman da wato ɗaukaka Allah ya ɗaukaka shi lokacin da hisham ibn abdulmalik yana yarima mai jiran gado yana yarima mai jiran gado uh, domin abin nan uh, wansa shine amirul mumini to shi kuma shine shine waliyul ahad yazo makka idan yazo yana suna yana dawaki ga 'yan sanda da masu kare shi da sauransu sai an tuttura mutane sannan zai samu ya shafa ajiyar aswad ali ibn husayn yana dawafi a lokacin yana zuwa sai kawai ya gadin mutane an dare kowa ya kauce ya bashi waje ba dan sanda ba kowa shi kadai sai hisham ibn abdul malik yace wane ne wannan wai dan ya nuna cewa bai san shi ba kamar ma wani wulakantacce ne to shine farazza yana wajen yace hadha alladhi ta'rifu al-bat'ahu wa ta'atahu wal hillu ya'rifuhu wal bayt wal haram هذا ابن رسول الله هذا ابن خير هذا ابن خير na manta abiyat ne wato kyawawa yugdi haya'an wa yugda min mahabatihi fala yukallamu hayhi illa hina yaktasimu hadha ibn fatimatin in kunta jahiluhu bijaddihi bijaddihi waƙoƙi ne masu ma'ana kuma masu daɗin faɗawa ka yace wannan da kai da kake baka san shi ba yace hadal bi ta'riful baqa'u wa aqabu kasar maka ta san shi wal hillu ya'rifuhu al hillu wajen maka wanda yake halal ya san shi wal bait wal haram dakin Allah ma ya san shi harami ma ya san shi yace hadha ibn fatimatin in kunta jahil wannan shine dan fatima in baka san shi ba bi jaddihi eh, anbiya'ullahi qad khutimu da kakansa ne aka yi ma annabawan aka yi ma annabawan Allah fitani wato kakansa shine khatibul anbiya'i wa haya'an wa yughda min mahabatihi yana rinƙe ido saboda jin kunya sauran mutane su sai su rutsa ido saboda wato kwarjininsa fala yukallamu illa hina yaktasibu ba wanda zai iya masa magana sai an ga yayi murmushi to sai ya masa magana wato abin nan har yake cewa abin nan wato a kwarjini ne wanda yake na tsoron Allah wato wato ba kwarjini ne na na na mulki na yan sanda ba kwarjini na tsoron Allah da Allah ya bashi wannan an ce lokacin da ya rasu da aka zo wanke shi aka ga wani tabo a bayansa wannan taban ya yi tabo ne saboda ɗaukan gari da yake yi yana zagawa gidan talakawa yana raba musu abinci a madina ba a san wanda talakawa a madina ba san wanda yake kawo musu abinci da daddare ba sai bayan mutuwarsa da suka ga baya da ya mutu aka daina kawo musu abinci suka ce to ashe Ali ibn Hussein ne yake kawo mana abincin nan ba a san yana wannan yana wannan aiki na alkhairi ba sai da aka zo masa wankan gawa sai aka ga wannan saban a nan shine saboda ɗaukan kaya da yake diddaran duniya kun ga wanda suka yi gaskiyar alkawari tsakaninsu da Allah shi'a suna cewa yana daga cikin limamansu na shi'a ƙarya suke yi limamin ahlus sunna ne gashi malamin ibn shihab ne kuma a madina ya rayu ba kufa ya je ba inda suke dandazo a madina ya rayu inda sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam inda sunna take inda ahlus sunna suke ali ibn al-husayn kenan zainul abidin ya mutu a shekara ta 93 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam annahu annahu qal yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana yin kabbara a cikin sallah kullama hafaza wa rafa'a ko yaushe ya sunkuya ko yaushe ya dago falam yazal tilka salatuhu hatta laqiya wannan ba ta kasance ita ce sallarsa ba sai da ya sadu da Allah tabaraka wa ta'ala wannan haka imam malik ya wannan hadisin a ya wannan hadisin mursal amma waɗansu sun ruwaito shi daga daga imam malik daga ibn shihab daga ali ibn al daga mahaifinsa husayn Eh, daga annabi sallallahu alaihi wasallam yaro ya inganta ta waɗansu hanyoyi ta hadithin ali ibn abi talib cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kabbara kullama hafaza wa rafa ko shi sun kuya ko shi ya dauko sun kuyo sun kuyo biyu ne sun kuyawa domin ruku da sun kuyawa domin sujada ta farko afwan uku ne da sun kuyawa domin sujada ta uku ta biyu sun kuyo uku wa raf'in dagowa dagowa daga ruku'u da dagowa da sujada farko da dagowa da sujada ta biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara a kowanne daga cikin waɗannan nan ba a faɗi kabbarar farko ba ita ce ta buɗe sallah takbiratul ihram wanda wannan bil ijma wajiba ce wajiba ce saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam tahliluha tahrim tahliluha takbir تحريمها التكبير وتحليلها التسليم مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حديث ابي هريره على حديث علي بن ابي طالب صلى مبودنت الولاء شقاه رمينتا كبرا وتشبت كبرا حرام كاشبت كبرا من صلى كنا باش باشا با مغنى باوي وتحليلها التسليم halatta wata fita daga cikin ta shine sallama assalamu alaikum kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma al-musii'u salatu wanda bai yi sallah daidai ba yace idza jita ila as-salah fa asbigh al-wudu'a kama amaraka Allah thumma istaqbil al-qibla thumma istaqbil al-qibla thumma kabbir idan ka zo zaka yi sallah ka cika alwala kamar yadda Allah ya umarce ka sannan ka fuskanci al-qibla sannan thumma kabbir kai kabbara shine kace Allahu akbar a takbir shine Allahu akbar a wajen jamahirin malamai wani lafazi ba zai wadatar ba sai Allahu akbar in ka ce Allahu a'zam ko ka ce Allahu Allahu Ahmad ko Allahu Afzal Allahu jalla wa duk wani abu da za ka faɗa ba kai ba baka shiga cikin kullu sallah ba sai da kabbara Allahu akbar sabanin abin da Abu Hanifa yace zaka iya shiga sallah da la ilaha illallah da kuma duk wani lafazi da ya nuna girman Allah zaka iya shiga sallah da shi Imam Shafi'i kuma yace zaka shiga da Allahul Akbar a wajen Imam Malik hatta Allahul Akbar sallah ba za ta kullu ba kuma wannan shine sahih dan at-takbir shine Allahu Akbar Allahul Akbar kuwa ba ba takbir bane haqiqatan hmm? domin a wannan domin a cikin uslubin Allahul Akbar a uslubin qasr ne kuma abin da ake nema a nan wajen ba kasar ba ba so ake a ce babu wani mai girma sai Allah ba a so ake a ce kawai Allah ya fi kowa girma abin da ake so kenan ta faɗa to wannan kabbarar wajiba ce farilla ce idan mutum bai yi ta ba ba shi da sallah kamar yadda zai zo akwai furu'in wannan matsalar a ƙarshen babin imam malik yana ambata amma sauran abuwa sauran babu sauran kabbara wanda ya zo a wannan hadisin na ali na ali ibn husayn bin al-abidin a radiyallahu anhu shine ba za a fi kulli habbin wara duk sauran takbir din kenan wannan jumlatan wannan sauran kabbara sunna ne jumlatan sunna ne amma malamai sun yi sabani idan ka bar waɗannan kabbarori me ya akan ka imam ahmad ya ce in ka bar su ka mugusta ka bar wajibi saboda ka dole kai sujada kai sujudu sahu domin shi a wajensa imam ahmad yana bambancewa tsakanin rukun da wajibi rukun shine wanda babu shi in babu shi babu sallah sujada sahu ba za ta dauke shi ba amma wajibi shine wanda yake idan babu shi sallah ta yi amma sai ka yi sujudu sahu shine kamar sunna wajen imam malik imam malik shi yana cewa akwai farilla da sunna da mustahabbi shi ko imam ahmad yana cewa akwai rukun da wajib da sunna dukkanin su duk abu ɗaya ne domin hukuncin wajib hukuncin farillan imam ahmad shine hukuncin farillar imam malik hukuncin wajibin imam ahmad shine hukuncin sunnar imam malik hukuncin mustahabbin hukuncin sunnar imam ahmad shine hukuncin mustahabbin imam malik saboda da ta wajen tasmiya ne amma wajen hukunci kusan duk ɗaya to imam malik da imam ahmad duk suna ganin cewa waɗannan kabbarori idan mutum ya bar su sai ya sujudu sahau akwai tafsir a matabar imam malik ana ganin in ka bar kabbara guda biyu ko abin da ya fi haka shine zaka yi sujudu sahau za ka jira qabla za ka yi sajdataini qabla salam amma an ka bar takabbara daya to nan dai kawai kai istighfari sallar ka tayi ba sai ka yi sujudu sahwi ba an fahimta amma kabbara biyu da abin da ya fi haka banda kabbarar ihram fa kabbarar ihrami kabbarar harama in baka yi ta ba sallah ba ta kullu ba ko ka fara sallah sallar ba sallar kake ba shi yasa ma ba za ka fita daga cikin sallar da sallama ba ko sallama ba za ka ce ba sai ka sake wata kabbara harama ka sake wata kabbara harama domin aslan baka shiga sallar ba mai tunda baka yi harama baka yi harama ba hmm. to amma sauran kabbarori ga baki daya sunna ne idan suka taru suka kai guda biyu a wata riwayar guda uku saboda haka mutum ya dauki ihtiya guda biyu in mutum ya sha'afa bai kabbara ba har wuri har a wuri biyu to shine sai ya maida sai ya sujada qabla sana saboda barin sunna yace falam tazal tilka salatu hatta laqiya Allah wannan bata gushe ba ita ce sallar har sai da ya sadu da Allah cewa yana yin kabbara to wannan kabbarar liman shi ake so ya bayyana ta mustahabbi ne liman ya bayyana ta kuma ya ɗaukaka muryarsa da ita domin kowa ya ji don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai da ya shiga cikin halin uzuri na rashin lafiya baya iya faɗa da ƙarfi sai ya faɗa a hankali sai na wakar ya rika ɗaga muryarsa wani yana gaya ma waɗansu saboda haka idan liman mustahabbi ne ɗaukaka muryarsa ba a buƙatar zakara a wajen sallah hmm? amma idan liman ya to saboda wata larura hmm, ko saboda rashin sunna rashin sanin sunna rashin sanin abin da ya kamata yi baya ɗaukaka muryarsa da babu laifi a yi zakara wanda suke jin liman sai a samu wani ya rangwada da ƙarfi domin na baya su ji hmm? amma idan ba idan kuwa akwai waɗansu malamai da suka da suka tsananta suka ce duk wanda ya zakara a cikin sallah bayan za a iya ji bayan ana ji bayan liman yana faɗa da ƙarfi ana ji ya zama to dan an shi to sallar ta ɓaci akwai daga cikin malamai wanda ya ra'ayin waɗansu malamai masabar imam maliki suka ce saboda ya wuce yayi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ku sha gaban kada ku wuce gaban Allah da manzon to wanda yake ɗaukaka muryarsa sama da muryar liman yayi wannan kamar wannan yayi yayi azarbabi ya wuce makaɗi da rawa to sai ga saboda haka suka ce sallar sa ta waɗansu kuma suka ce a idan idan liman ya ba idan ne ya izini to babu komai sallar sa ta inganta to amma a sahih kamar yadda hadisai suka nuna shine cewa liman ya ɗaukaka muryarsa da kabbara idan bisa wani larura ko wani uzuri bai iya ɗaukaka muryarsa da ƙarfi ba yadda za a ji to babu laifi wani ya ɗauka kamar yasa ya amsa don mutane da kamar alal misali ana kiran ana sallah sai lasfika ta mutu to wani ya baya ya ɗauka kamar yasa dan aji ba kamar yadda na ga waɗansu masu kokari suna yi ba ana cikin sallah in aka ɗauke wuta in aka ɗauke inji sai su fita daga cikin sauri sai su tayar da inji sannan su dawo su gaba da sallah Allah ta ce wala tubdu a'malakum kada ku ɓata aikin ta ya za a yi kana sallah kana gaban Allah sannan ka fita dan saboda maslahar wani ba maslahar kai ita a nan wajen saboda maslahar wai waɗansu su ji su fi koyi da liman nan wajen ba a ikar nan wajen wannan rashin fikihu ne a cikin addini idan irin wannan ya samu wani sai ya ɗaukaka muryarsa domin fa'idar na waje su ji a na cikin masallaci su ji na nesa na waje kuwa da suke yin sallah wa yace musu su sallah da can wa yace musu su su ki a cikin masallaci bayan kun san muna da nefa da inda babu nefa ne sai a ce to ya halatta mutum ya sallah daga waje da an san ko an dauke ne fadin hmm? ba ma tsammanin za a dauke in kuma an ɗauke ana ɗaukewa zai tashi kamar yadda yake faruwa a masallacin makka da madina masallacin madina na annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi shi yadda ana dauke wuta a kaddara ma za a dauke ana dauke wuta ba za a yi sakan shida ba sakan shida ne shi suka sa kuma a lokacin da ake gaya mana wannan lokacin da aka gama ginin su injiniyoyin suna cewa wannan sakan shida din suna kokari ma su kawo wata na'ura wadda za ta sa ba za a kai sakan shida din ba sai janareta ya tashi wuta ta dawo saboda haka kaga in ma su jada yayi kafin ya ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau biyu wuta ta dawo saboda haka za a ji dagowar sa daga sujada to a cikin hali irin wannan za a iya yin fatuwa cewa wanda yake wajen masallaci zai iya koyi da liman a cikin masallaci domin ko da duk da yana koyi ne da jin sauti idan sautin ya yanke hmm, ya san zai ci gaba da jin sauti ne amma in ba haka ba inda yake ba zai yiwu ba idan wannan lantarkin ya yanke ya zama to ka iya bin liman to a nan wajen bai halatta kai koyi da liman daga waje ba sai ka tafi ka shigo cikin masallaci shi yasa ne mata sun sha tambaya a wannan masallacin kan ko za ta iya rinka bin sallah daga cikin gidajensu da za su ga bin sallan masallaci ko yaushe abinda abinda muke ga musu shi bai halatta ba tunda ba za su iya jin in aka ɗauke wuta ba za su iya jin kiran sallar ba ba kuma za su ga sahu ba ballan tana shi koyi da shi yau da ma a ce masallacin yana cika har wajen haraba yin za su iya ganin sahu sai su yi sallah daga cikin dakunan su inda in suna ganin sahu domin sharadin koyi da liman yiwuwar kai koyi da shi ta hanyar kana ganin sa ko kana ganin sahu kana jin sa ko kana jin wanda yake jin sa al-musammin wannan shine sharadin koyi da liman to wannan mun ce liman shine zai bayyana takbiratul ihram ko mamu kuwa ba mamu kowa a asirce zai mamu kowa a asirce ne imam malik yace in kana labud idan labud da zai dauka muryarsa to yusmi'u man yalihi ya zama dole kusa da shi ne kawai zai ji yana yin kabbara amma musamman yanzu masallatan da musamman yanzu waɗansu masallatai da idan ko kuma ana sallah a inda ba a masallaci ba mutanen da suka saba da yin zakara da suka saba da sallah ana yin zakara idan ya zamanto ba a yin ba wanda yake yin wannan zakara din to kowanne daga cikin limai ce Allahu akbar Allahu akbar kowa a rinka daga in yayi kamar an shi ne ake yi wato hmm? to wannan Imam Malik yayi nasi akan cewa al-mamun al-ma'mum ba haka ya kamata ya sallah ba yayi a asirci kai ya bayyana in har labur da zai bayyana ya bayyana mana kusa da shi amma waɗansu ya ga ana sallah ɗin kowa idan liman ya ce idan mutum ya idan liman ya yi magana sai kowa ma ya yi da in ya kabbara kowa ma sai ya yi almunfarid shi ma haka zai yi zai yi ta a asirce kabbara a asirce zai rinka yin ta in labur da zai ɗaukaka murya ya jiyar da wanda yake kusa da shi in akwai wani yana zaune a cikin ɗakin dab da shi ya zama to shine kawai zai iya ji ba ya rinka kamar yasa da ita ba saboda haka wanda aka ce kawai ya bayyana kabbara wayannan kabbarori da ake yi na sallah ko yaushe mutum ya canza daga rukuni zuwa rukuni wanda zai yi wannan kawai shine liman na'am قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في الصلاة imam malik rawaito wannan hadithin daga yahya ibn sa'id al-ansari an sulaiman ibn yasar daga sulaiman ibn yasar al-hilali maulahu a ɗaya daga cikin fuqaha usaba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi salah ya kasance yana daga hannuwansa a cikin sallah haka imam malik rawaito wannan hadisin daga sulaiman ibn yasar eh, muktasar a takeice in ka tattara ka bibbi ruwayar Suleiman ibn Yasar za ka ga abubuwa guda uku Suleiman ibn Yasar ya ruwaya uku aka rawaito daga Suleiman ibn Yasar ta wannan hadisi duk ya hayar da Sa'id al-Ansari ya rawaito akwai hushai ibn Bashir shi ya rawaito cewa kana yarfa'u yadayhi idza iftataha as-salah wa idza idza iftataha as-salah wa idza arada an yarka wa idza rafa'a ra'sahu min al-ruku' kama hadisi ibn Umar yana ɗaukaka hannayensa idan ya buɗe sallah da kuma idan ya idan so idan zai yi ruku da idan ya dago daga ruku saboda haka kamar hadisin ibnu umar ne kenan wannan riwayar Hushaym ibn Bashir kenan riwayar Imam Malik kamar wannan kana yarfa'u yadayhi yana daga hannayensa a cikin sallah ba tare da ambaton bigiran wajen ba riwayar Ibn Idris Abdullah ibn Idris daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Sulaiman ibn Yasar kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi ya kasance yana ɗaukaka hannayensa daidai kafadunsa to wanda yake wa'annan ruwayoyin nan guda biyu sabanin ta imam malik sun fi ba da ma'ana bisa ruwayar imam malik da ya kawo ta a takaice domin babu wanda ya inkari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka hannunsa a cikin sallah to amma me fa'idar a faɗa ba tare da an yi an ayyana wuraren ba ko kuma hay'ar to shine ya zo a cikin hay'ar wannan yana daga cikin takaita riwayar hadisi imam malik la'alla haka ya ji hadisin daga yahya ibnu sa'id malamin sa wani lokaci yahya ibnu sa'id wato hadisin yana wajen Yahya ibn Sa'id al-Ansari cewa uh, Sulaiman ibn Yasir cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka hannayensa har zuwa mankibe in ya bude sallah da in zai ruku da in ya dago daga ruku to wani lokaci sai ya faɗi hadisin gabaki daya wani lokaci ya kawo wani juz'i wani lokaci ya kawo wani juz'i wanda baya cikin ɗaya juz'i kowa sai ya ruwaito abin da ya ji to Imam Malik ya ruwaito wannan abin da ya ji to amma riwayar hadisin bil kamil shine kamar yadda na ambata muku kamar yadda ya zo a cikin riwayoyin hanyoyin littafan sauran littafan hadisi da suka rito wannan hadisi na'am قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله عنه كان يصلي لهم ويكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال والله اني لاشبهكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعدتني يحيى عن مالك يحيى ابن عبيد الله يروي تو wannan hadithin daga Malik an ibn Shihab daga Muhammad ibn Shihab az an Abi Salama ibn Abdurrahman ibn Awf daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf anna Abu Hurairah kana yusalli cewa Abu Hurairah ya kasance yana musu sallah wato shine liman fa yukabbiru kullama hafaza sai ya fi kabbara ko yaushe sunkuya da ko yaushe dago kansa wato ma'ana ko yaushe ya sunkuya yayin da zai yi ruku'u ko zai yi sujada da in ya dago daga ruku'u ko daga sujada fa idan sarafa in yayi sallama qal sai ya ce musu wallahi na rantsi da Allah inni la ashbahukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na rantsi da Allah ni na fiku kama da sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda me saboda ya kasance yana kiyaye yin kabbara ko yaushe ya daga ko yaushe yake yin sujada da ko yaushe yake yin ruku'u wannan haka abu salama ya rawaito hadisin nan muktasaran ibn shihab malaman sa biyu wajen rawaito hadisin nan da abu salama ibn abdurrahman ibn A'u da abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham shi ma ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a ne buhari ya rawaito shi ta hanyar malaman nan guda biyu saboda haka sai ya kawo hadisin da tsawonsa hadisin yadda yake a cikin bukhari nan imam malik ya kawo shi da riwayar abu salama wanda yake da ikhtisar a takaice amma hadisin da tsawonsa yace fa kana yukabbir hina yaftatihu as-sala ya kasance yana yin kabbara yayin da zai bude sallah thumma yukabbir hina yarka sannan ya kabbara lokacin da zai yi ruku thumma yukabbir ثم ثم yarfa حين حين يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد sannan idan zai dago kansa daga ruku sai ce sami Allahu liman hamida idan ya tsaya kyama tsaye sai ce rabbana wa lakal hamd thumma yukabbir hina yasjud sannan ya kabbara yayin da zai sujada thumma yukabbir hina yarfa sannan ya kabbara yayin da zai dago daga sujada thumma yukabbir hina yasjud sannan ya kabbara yayin da zai sujada thumma yukabbir hina yarfa ra'sahu min as-sujud wa yaf'alu dhalika fi salatihi kullaha haka dai a cikin sallar sa baki daya sannan in ya kare ya ce inni la ashbahakum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallah ta tafi ta kowanne ku kama da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da ka wannan shine tafsilin yadda sallar take kuma wannan a cikin ta akwai tabbatar da kabbara cewa wannan sunna ce ta sallah da kuma tabbatar da cewa da ishara ga cewa waɗansu daga cikin limamai a wannan zamani sun bar wannan sunna sun bar wannan sunna dan an rawaito daga hadithin Ali ibn Abi Talib wata ran da yayi sallah a haka yana yin kabbara ko shi ya ruku'u da ko shi ya sujada da ko shi ya intisari daga juz'i zuwa wani juz'i zai yi kabbara hmm? sai wani ya ce laqad zakkarani hada bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ya tuna min kallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a lokacin nan a waɗansu mutane sun manta da kiyaye wannan sunnan to shi yasa abu huraira in yi sallar rikita ya fi su sallar ta fi kama da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu sun wannan azahir shine wajen kabbara din nan domin waɗansu daga cikin al'umara sun daina yin ta hmm? waɗansu suna cewa a'a ba wajen kabbara din bane abinda ake nufi wajen abin nan at-tamanina wannan amma a zahir kamar yadda ya faɗa a riwayar nan da ikhtisar shine kan cewar yin kabbara shi ake nufi shine wanda mutane suka bari shi kuma Abu huraira ya kiyaye yake tabbatarwa cewa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake na'am قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع وحدثني يحيى عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الذكور رفعهما دون ذلك حديثنا hadisin da ya biyo baya shine daga Imam Malik daga Ibn Shihab daga Salim ibn Abdullah anna Abdullah ibn Umar cewa Abdullah ibn Umar kana yukabbiru fi salah ya kasance yana yin kabbara a cikin sallah kullama khafada wa rafa ko yaushe ya sunkuya da ko yaushe ya dago haka riwaya ta zo wa zada ashab ashab a cikin riwaya ta cikin muwatta wa yakhfidu bidhalika sautahu yana sauki yana sassauta muryarsa da wannan wato baya daukar murya in yana yin sallah shi shi kadai kenan <clears throat> wannan shine shi ya kama wato idan mutum yana sallah shi shi kadai kenan wannan ya fi bi bidhalika sautahu yana sassauta muryarsa da wannan in shi shi kadai ne amma in liman ne zai dauka kamar yasa kamar yanda ya gabata wa haddathani yahya an malik malik ya rawaito wannan hadithin an nafi'in daga nafi' maula abdullah ibn umar anna abdullah ibn umar cewa abdullah ibn umar kana idan ta sala ya kasance in ya bude sallah rafa'a yadayhi hadwa mankibai yana ɗaukaka hannayensa daidai ah, fi daura da kafadunsa wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku da kuma idan ya ɗaukaka hannayen in ya dago kansa daga ruku rafa'ahu ma duna zalika sai ya ɗaukaka hannayen duna zalika baya kaiwa haka an gane wato lokacin takbiratul ihram daidai ka faɗa amma in ya dago daga in ya dago kansa daga ruku'u duna zalika ba zai kai har zuwa zuwa kirji kenan ba zai kai zuwa kafaɗa ba wata riwaya ta sarraha cewa duna zalika inna ma'ana ila sadrihi zuwa kirjinsa wato ba zai kai har kafaɗa ba zuwa kirjin kawai wannan fi'ilin abdullahi ibn umar ne wanda yake ya kasance haris akan sunna saboda haka idan mutum ya dago shi duna zalika babu laifi amma al-afdal mutum yayi da sunna tunda ba ba a ruwaito dauka wannan al'amari zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na'am قال حدثني عن مالك عن ابي نعيم وابن الكيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يعلمهم التكبير في الصلاه قال فكان يأمرنا أن نكبر كل ما خطبنا ورفعنا وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان وانا حديث إمام مالك يريته دقى أبو نعيم آه وهب بن كيسان وهب بن كيسان القرشي المدني مولاه يعني دقى تكين ثقات آه ما لم يأمن تبتوه daga cikin malaman madina an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullah al-ansari radiyallahu anhu annahu kana yu'allimuhum at a fi salat ya kasance yana koya ma yana koya musu wato sahabban sa tabi'ai yana koya musu kabbara a cikin sallah qala wahab wahab ce fa kana ya'muruna an nukabbira kullama khafadna wa rafa'na ya kasance yana umartan mu mu yi kabbara ko yaushe muka sunkuya wato domin ruku'u ko sujada wa rafa'ana da kuma ko yaushe muka dago daga ruku'u ko daga sujada wannan hadithin haka ima haka aka ruwaito shi aka takaitar da shi ya zuwa ga Jabir duk wannan shi ma yana nuna wato matsayin kabbara a cikin sallah ko yaushe mutum yake sunkuyawa da ko yaushe mutum yake dagowa na'am na'am wa hadathani an Malik an ibn shahab annahu annahu kana yaqulu إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة آه وحدثني عن مالك إمام مالك يرويته أن حديث عن ابن شهاب دقى محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري أنه كان يقول يا كسن شينا تشيوا إذا أدرك الرجل الركعة إذا متن يسام ركوء فكبر تكبيرة واحدة يكبر بلا يكوي أجزأت عنه تلك التكبيرة wannan kabbarar ta wadatar da shi wato a cikin sallar mutum ne zai samu neman a cikin ruku sai ya kabbara ɗaya kawai hmm? ya yi kabbara ɗaya sunku ya shiga sallah bai kabbarar ruku ba hmm? eh, kamata ya ce ya kabbara biyu ko ta harama da ta ruku to shi ke kabbara kawai ya shiga cikin sallah to ibn shafi ce ajza athu da an hudalika tilka tilka wannan kabbara guda ɗaya ne ta wadatar masa zahiri wato ko ya yi niyyar cewa wannan kabbarar da yayi ta harama ce ko bai yi niyya ba ko kuma ya yi niyya ta ruku'u ce ko bai yi niyya ba wannan shine zahirin magana ibn shihab to ga imam malik zai yi idin magana na'am qala malik wa zalika idha nawa bi tilka takbirat iftisahi as-salah wa da imam malik yace wa zalika wannan hukuncin haka ne idza nawa bi tilka takbirati takbirati iftitah as-salah idan yayi niyya buɗe sallah da wannan kabbara in yi niyyar cewa wannan kabbara harama ce an gani in yi niyyar kabbara harama ce amma in bai niyyar kabbara harama ba ce wannan ba zai shiga sallah ba inda babu sallah babu har babu takbiratul ihram to ma'ana wannan yana nufin cewa a wajen imam malik idan ka zo ka samu liman a cikin ruku'u to ka iya yin kabbara guda ɗaya kawai ka sunkuya zuwa ga ruku'unka kai niyyar cewa wannan kabbarar harama ta wadatar kabbarar amma kai niyyar da wannan kabbarar da kai ta kabbarar harama ce kuma kai niyyar cewa ta kabbarar ruku'un ma ta shiga ciki an fahimta to wannan ya halatta ala a bisa mazhabar ibnu umar ibnu umar ba mun karanta ta a mazhabarsa yana yin wanka ɗaya ba maimakon wankan janaba da wankan juma'a saboda wankan janaba wajibi ne wankan juma'a sunna ne sunna sai ta shiga cikin wajibi hmm? shikenan sai a tafi amma wajibi sunna ba ta ɗauke shi saboda haka idan mutum ya yi niyyar kabbara harama to kabbarar ruku sai ta shiga cikin ta kabbara harama ne ga wajen imam malik wannan yayi shi yasa ne suke sharɗanta cewa lallai ne tunda sharaɗin kabbara harama mutum ya yi ta a tsaye wajibi ne ya zamanto kabbarar ya fara yin ta ne yana tsaye ba yana shigowa masallaci ya ga za a nan ba sai kawai ya sunkuya Allahu akbar yana yana yana yana yin kabbara a'a wajibi ya fara kabbara a tsaye ko da bai cika yin kabbara yana tsaye ba bai gama yin ta ba yayin da sai da ya ya gaba ɗaya sannan ya ƙara ya ƙara akbar din ya dai fara Allahu ya fara yana tsaye to in ya fara wannan a maza a wajen Imam Malik wannan ta wadatar mata akwai tafsiri da suke yi wanda irin in kuka karanta yana nan a cikin bulgatul salim sharhin aqrabul masalik sharhu sharhu saghir na sawi ya kawo wannan tafsilin cewa da ka fara kabbara ka kare ne yayin sunkuyo ko ko ka kare ne bayan ka gama sunkuyo hmm? ko kuwa sai da ka fara kana sunkuyo ne ka fara kabbara suwar da ya kawo surori wajen goma sha takwas da wanda yin sallah take inganta da wanda sallah ba ta inganta da wanda kake samun ruku'u tare da liman da wanda baka samun ruku'u tare da liman amma dai ka'idar shine cewar kabbar harama a in ka yi ta wajibi ne ka yi ta kana sannan abu na biyu za ka iya shigar da kabbarar ruku'u cikin kabbar harama wato kabbar harama ɗin na kai mata niyya biyu Niyar ka cewa ta zamanto kabbar harama ce da kuma kabbarar ruku'u hmm? domin in watakila za ka ce to abinda ya sa ake abinda ya sa imam malik ya tafi ga wannan ra'ayi shine hajar mutane wani lokaci za ka zo saboda liman yana cikin ruku kana gaggawa ka samu ruku kaga kafin kai kabbara guda biyu ya riga ya tsogo tunda za ka yi kabbara guda guda biyu sai ka ce Allahu akbar sannan kuma Allahu akbar kana sunkaya kana Allahu akbar ta biyu kafin kai wannan guda biyu ya dago saboda ka rasa ruku to sai aka sauƙaƙa maka cewa kai kabbara guda ɗaya kawai da niyyar cewa wannan kabbarar ta isar maka akan kabbara harama da kuma kabbarar ruku na'am wasila malikun an rajulin dakhala ma al-imam فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إليه ولو سهم الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح نعم آه. وسئل مالك أن بي إمام مالك عن رجل دخل مع الإمام متن ديش صلى تارد الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح سيمن تاد كبر حرمه وتكبيرة آه، وتكبير الركوع دكما كبر الركوع حتى صلى ركعة حتى دي صلى ركعة سيدي صلى ركعة sallaci إيه تارد الإمام thumma zakara sannan ya tuna annahu lam yakun kabbara takbiratal iftitah wala inda ruku sannan ya tuna cewa ashe ai bai yi kabbara harama ba bai yi kabbara ruku'u ba wa kabbara fi rak'ati thaniya amma yayi kabbara a raka'a ta biyu da ya dago zuwa raka'a ta biyu qal imam malik yace yabtadi'u salatahu ahabbu ilayya ya sake sallar ya fara ya sake sallar shine yafi wato in ya tuna a lokacin ya sake wata sabuwar sallah ba da sallama ba kawai ya sake yin kabbara harama a lokacin ya fara ya shiga sallah tare da liman a lokacin an fahimta domin tunda bai yi kabbara harama ba kuma yayin da zai yi ruku'u bai yi kabbara ba wanda zai yi niyyar kabbara harama da wannan kabbarar ruku'u din hmm? to a wajen imam malik wannan kabbara wannan sallar babu ita bai riga ya shige ta ba walau saha ma al imam da zai walau saha ma imam da zai yi rafkanuwa yayin da yake sallah bayan liman an takbira iftitah kan yayi wato yayi rafkanwa bai yi kabbara harama ba wa kabbara fi ruku'in awwal amma yayi kabbara a ruku'u na raka'a farko ra'aytu dhalika mujzi'an anhu idha nawa biha takbiratul iftitah to ina ganin wannan wannan kabbara da yayi ta ruku'un farko ta wadatar masa idan yayi niyyar kabbara harama da wannan kabbara ruku'u an fahimta kabbara ruku'u an ga sunna ce to amma tunda duk lafazi ɗaya ne to yayi niyyar cewa wannan kabbarar ruku'un takbiratul ihram ce to nan ta wadatar masa قال ما نعم قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته قال مالك في الذي يصلي لنفسه إمام مالك يتي دنجمي دا وندي يكي صلى شي شي كده الفرد كنا الفرد فنسي تكبيرة الافتتاح يمن تاد كبر حرمه إنه yasta'niku صلاته سي فار fara سي فار ya fara sabuwar sallah shi ma ba buƙatar sallama dan sallar وقال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يخرج من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون وقال مالك إمام مالك يتي في إمام نسي تكبيرة الافتتاح akan hukuncin limamin da ya manta kabbara harama hatta ya furuga min salati har sai da ya gama har sai da aka gama sallah har sai da ya gama sallarsa qala ara an yu'id ina gani wato a ra'ayina a fahimta ta yu'id ya sake sallarsa wa yu'idu man khalfahu as-sala wanda duk suka yi sallah a bayan su kuma su rama sallah wa in kana man khalfahu qad kabbaru ko da wanda suke bayan su sun yi kabbara fa innahum yu'idun su ma sai sun rama domin kun bi shi akan ba akan ba ko akan bogi akan ba komai ai ba zai yi ba kamar mutum kamar liman ne in ya manta da ruku ko ya manta da sujada ta ce shikenan ta yi ai ba ta ba dole dole da sake to wannan ma dole sai an sake ta idan mutum yayi a idan liman ya bar rukuni a cikin sallah a dole wannan abin da wannan sallar za ta ɓaci sai dai wanda yake za a iya gyarawa ce ta hanyar ilga'in raka'a ya kawo wata raka'a kamar yadda zamu gani a gaba saboda haka a wannan hali yana daga cikin surorin da sallar liman take ɓaci in sallar wanda suke bayan su ita ma ta ɓaci akwai lokacin da sallar liman za ta ɓaci amma ta bayan sa ba ta ɓaci ba hmm? waya daga cikin al-ashbah al-furuq al-fiqhiyya malamai suna da suna son irin waɗannan abubuwan za ka ga malaman fiqh suna tara su abubuwa da suke kama da juna amma hukuncin su daban-daban liman yayi sallah sallarsa ta ɓaci ta ɓata sallar wanda ke bayansa amma wani limamin yayi sallah sallarsa ta ɓaci amma sallar wanda ke bayansa ba ta ɓaci ba to wanne ne wannan yawwa kamar yayi sallah babu tsarki amma shi ma kuma fa bisa mantuwa bisa mantuwa bisa mantuwa amma an yi da gangan fa eh an yi da gangan ba shi da tsarki ya sallah da gangan sallar su ta yi sai sallar wanda ya san ba shi da tsarkin ce ta baci amma su sallar su ta yi amma wanda ya san ba shi da tsarki ya sallah to shi sallar su ta baci eh? to amma idan yayi amma kamar wannan halin ya manta da kabbarar harama to sallar ta baci ta ɓata sallar wanda yake sallah bayan sa sun tabbatar daga wajen su ce a ai sai ku kyale shi nan wajen idan bai fita daga cikin sallah ba al'asul yana cikin tsarki al yaqin la yuzalu bi shakk in kace shine yace ba shine ba bayan an yi sallah kace shi ne ya gano sai ce ba shi bane saboda ka ba zai hukunci da ilimin ka ba shi yana kan yaqini cewa yana da alwala fala ya khuruj hatta yasma sautan aw yajid rihan bai ji sauti ba bai ji wari ba saboda yana nan a cikin sallar sa kuma kai yaqinin ka bai zama to yaqini a wajen sa ba na'am kenan bari mu amsa tambayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam a ɓoye yake karanta du'a'ul istifta a ɓoye yake karanta ta tun daga shi hadithin abi huraira ya ce a sukutuka ya rasulullah baina takbiri wal iqama mata taqulu shirun da kake tsakanin kabbara da kuma yin karatu me kake faɗa a ciki to da kaga yake ne kawai yake amma waɗanda suka ruwaito kamar sayyidina ali ya ruwaito hadisin a du'aul istiftah din annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar dare haka aisha radiyallahu anha haka dalika ibnu abbas waɗannan riwayoyi da suka zo za a ɗauke su ne akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana dan sanarwa dan koyarwa amma asalin kamar yadda ya zo a hadithin abi huraira al-asl wajen du'a ul istifta a yi ta a asirce na'am mutum zai yi isti'aza bayan ya yi du'a ul istifta zai yi isti'aza saboda faɗin annabi Allah madaukakin sarki fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim kuma an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin isti'aza kafin ya fara karatu Allah ya ce idan ka karanta alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaitan kinan ne saboda haka mutum ya ce ya isti'aza da a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min nafsihi wa nafsihi wa Hamzi, wannan shine akmal in ma ya kara da innahu huwa samiul alim ya fi kammala ko kuma ce kawai a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan haka dalika zai yi basmala domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin yana yin basmala a cikin sallah sai dai yana asubta ta baya bayyanawa kamar da ya tabbata a hadisai da suka zo daban-daban amma hadisin Anas da yake cewa kanu tattihuna alqira'a bilhamdillahi rabbil alamin suna buɗe sallah da alhamdulillahi rabbil alamin yana nufin da wato da karatun suratul fatiha amma shi Anas din shi ruwaito فكل فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم sun kasance ba sa bayyana bismillahir rahmanir rahim wato mafhumi suna suna karanta ta amma a asirce abinda suke so bayyanawa na karatu shine alhamdulillahi rabbil alamin wato da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar ba sahabi gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka ce shi yake faɗa rabbana wa lakal hamd akwai sahabi da yadda da aka dago daga ruku yace rabbana wa lakal hamd hamdan tayyiban hamdan katiran tayyiban mubarakan fi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallama yake cewa wane ne ya faɗi wannan sannan yace shine shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ga wato goma sha wani abu na mala'iku kowannen su yana gaggawa ya zama to shine wanda zai rubuta wannan dikin Eh, ƙarin da ya zo ne hamdan kafiran tsayiban mubarakan fi taban kamar yadda zai zo a cikin azkar din zai zo a nan gaba attar din sallah in lokacin ya zo bigiran da zamu bayyana kowane bigire irin bigiran da ake so a ambata na'am آه كما يحب حمدا طيب حمدا حمدا كثيرا طيبا مباركا wayar da ban ga inda ban بنجنت a cikin riwayar ba a cikin motsa a cikin sifatu sala to ta inganta kenan inda Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo ta akwai riwaya da ta tabbatar da ita na Thank you. waje na farko ne lokacin budewa waje ɗaya ne kawai shine lokacin kabbara haram amma ruku'u dagawan an za a yi ruku'u da an dago daga ruku'u a kowane ruku'u ne ruku'u na farko da na biyu duk a daga hannu Thank you. al'asul wajen sallan mata za su sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake domin ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli sai abin da dalili ya keɓance shi wajen bayyana karatu malamai sun yi istitna sun ce saboda dalilin shari'a ya nuna cewar a ba a so a fitilu da sautin mace idan mace tana waje wanda yake akwai maza a jinabai gare ta ka ta bayyana karatun ta yanda za su ji ta bayyana karatun amma yanda ba su za su ji ba yanda yake na kusa da ita ne kawai zai iya ji domin wanda ya bayyana karatu ya ji yadda kansa ma wannan za a ce masa ya bayyana karatu wanda ya ji domin shi ne aljahar aljahar ne ka jiyar da wani ka bayyana ka jiyar da wani wanda ya fi kowa kusa da kai ne kai kanka da haka in ka jiyar da kanka ka bayyana to don haka mace ta jiyar da kanta shine aƙallar Jihar da za ta yi in tana waje wanda yake akwai waɗansu mutane amma in ba haka in ba in kuma ya zamanto jiyar da kan nata ma zai zamanto za su ji ta to ta asurta shine saboda saboda sauran da yi na shari'a amma a sauran wannan mata da suka kasa mata abinda za su yi za su yi sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi yasa imamu bukhari ya ruwaito daga ummu darda as-sughra cewa ta kasance tana sallah kamar yadda maza suke sallah wa kanat faqiha ta kasance kuma malama ce wannan yana da malamin yana a da suka ya kabbara yana yin kabbara amma shi kafin ya kabbara sai ya je ya yi to la'allahu ya dai fi ya zama to in ya riga ya shiga cikin sallah ya fita daga cikin sallah din domin ya tada inji eh wannan sai yayi wannan Allah ya bashi lada amma kuma ya rasa ya rasa ya samu amin tare da liman Thank you. ban taba jin wannan ba san ba ya biya su sai ya biya su ya dai mu gusta wannan irin wannan kila yana da wani in yana da madogara a faɗin wannan shikenan madogarar ta tabba in yana da madogara yana da yana da dalili kenan cewa da amma irin waɗannan abubuwan ba ka sanin abin da Allah zai ma mutum ranar alkiyama sai in ka in sai in annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa amma ba a faɗa dan kawai a tata. ko kai kiyasi ko kai ijtihadi ba a ijtihadi a nan wajen na'am wannan yana tambaya ne game da kiran sallah sai yi cewa hadisin bayan ya zo a kuma ya yi kiran da hadisin ya inganta eh hadisin ya inganta daga hadisin Bilal ibn Rabah a cikin sunan Abi Dawud cewa yana sanya hannunsa a cikin sallah fastadara fi fastadara fi adanihi wa asbu'aihi fi udunayhi sai ya kasance yana juyawa hagu da dama a cikin kiran sallansa in ya kusa suna cikin suna cikin kunnuwansa saboda haka wannan ya tabbata daga fi'ilin Bilal ibn Rabah kuma tunda wani ya daga cikin sunna taqririyya cewa Bilal ba zai tabbata akan wannan ba face Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar da shi akan yin haka bari wannan ya aka kabbara fa ba daga hannu ba abubuwa guda biyu ne waɗansu sun yi kuskure wajen ruwayar wannan hadithu cewa kana ya dai fi kulli hafdin wa raf ya daga hannunsa a kowane sunkuyawa da dagowa kuskure ne kana yukabbir fi kulli hafdin wa raf yana kabbara a kowane sunkuyawa da dagowa akwai bambancin abubuwan biyu ko ba bambanci a wajen eh akwai to yawa to kar kai ma kai rudu kar kai zama to abin da yasa abin da waɗansu masu riwayar hadisi kenan suke rudu sai suka je suka dauki kana yukabbir fi kulli khabbin wa rabb suka ce kana yarfa'u yadayhi fi kulli khabbin wa rabb suka yi wahabi saboda haka wanda ya wannan sai ya zama to a wajen malaman hadisi da'i saboda ya kusa kace ma ta zama da'i Thank you. azumi cikin watan sha'ban yana da asali daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu sha'bana illa qalila yana azumin sha'ban sai kadan a wata riwayar kana yasilu sha'bana bi ramadan yana sadar da azumin sha'ban da na ramadan wato kusan watan gabaki ɗaya ma yake azumin sa ta ruwaito cewa ta kasance yayin da yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan ba ta samun damar da za ta rama azumin ta na ramadan sai a cikin sha'ban saboda a sauran ranaku na shekara tana kin ta ya azumi ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da bukatar ta ya zamanto tana azumi to amma cikin sha'ban kullum annabi sallallahu alaihi wasallam cikin azumi yake saboda haka sai ta samu wannan dama ita ma sai ta rama nata azumi dan haka kaga wannan ya tabbata daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al-fi'liya a aikace ya aikata ya sunnata yin wannan fa'idar ta kuwa shine koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai dawwama akai ya yawaita yin sa face akwai fa'ida a ciki eh, wannan shine wanda ya tabbata ba azumin watan rajab ba azumin watan rajab ba hadisi guda ɗaya da ya zo ingantacce akan falala azumin watan rajab bal wala da'if hadisan da suka zo daga hadisan ƙarya sai hadisai wanda suke munkara wato wanda suke a matsayin su da'ifun jiddan mai tsananin rauni wanda bai halatta aiki da shi ba hatta wajen malaman da suka ce ana aiki da ana aiki da hadisi mai rauni to yadda ibnu hajar wannan ba ba ni na faɗa ba ra'ayi na bane duk da yake in ma na faɗa din zan iya a wannan babin tunda ni tunda dai tunda dai ilmin hadisi abinda na karanta kenan to amma ibnu hajar ne ya faɗa a cikin tabyinul ajab fi ma warada fi fadli rajab na'am na'am a wannan ya tabbata na ji hadithin da yake ishara da cikin sahih muslim ne hadithin da ya hana karanta alqur'ani a cikin sujada wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata wannan hani ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewar inni nuhitu an aqra alqur'an في السجود في الركوع والسجود أما الركوع فأقدموا فيه الرب وأما السجود فاشتغلوا بالدعاء فقبلوا أن يستجاب لهم ركوع قبل جرم مسؤول عن الله سجد كما وشغل تدين الدعاء أن فساك دومين جاكين جنتا أمسا مفعل بسجود idan mutum ya karanta addu'a ta wadda da yan mutum ya karanta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wannan ba qur'ani yake karanta ba in ya karanta ta da niyyar addu'a addu'a yake ba qur'ani yake karanta ba tunda ba aya bace juz'i ce ta aya saboda haka mutum ya karanta ta da niyyar addu'a yake abinda aka haramta shine kai tilawa alqur'ani a ciki ka karanta aya hmm? ka karanta wata aya amma ko da zaka ce ya rabbi ko da zaka ce ufawwidu amri ila Allah Hmm? ka ce ufawwidu amri ila Allah da nufin cewa kana fawwala al'amarin ka ga Allah ba da nufin tilawa ba kai a cikin sujada ba karanta alqur'ani ba al'amari yana komawa ga niyya amma ka je ka karanta aya kamar yanda yazo a wani hadith da ake faɗa abin da hadithi munkar wanda bai halatta ya aiki da shi ba eh, cewa ka karanta ayatul kursi a cikin sujada ka karanta ayatul kursi ko kafa nawa ce da fatiha ko kafa nawa ce da kuma eh, eh da a cikin sujada ta karshe mun kai raka a biyu ina jin wata sallah ce ka neman kudi sannan ka yi abin nan sannan to irin wannan to wannan shine wanda yake ba su da aiki amma dan ka dan kai rabbana atina fi dunya hasana da niyyar addu'a ce wannan ba karatu ba tilawa alqur'ani ce wannan shine sahihin magana na dan an kai mutum wanda wannan bid'a ne a ce ko da yake ya ya kai tafsir ya halatta bayan an binne mamaci a yi masa addu'a amma a masa addu'a da shiga jama'iyya ko a ce a karanta masa waɗansu surori na alkur'ani ko kuma Allah goma sha ɗaya da sauransu wanda shine ba shi da asali amma annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa ne idan an gama in an rufe mutum a cikin kabari in an rufe mamaci yana cewa istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu thabat fa innahu al'ana yus'al ku nema ma dan uwan ku gafara ku roƙa masa Allah ya bashi tabbata akan imani domin yanzu ake masa tambaya saboda haka wannan mustahabi ne a tsaya a tsaya a kansa a rinka masa addu'a Allahumma ighfir lahu Allahumma thabbithu Allahumma thabbithu bil qawli thabit Allahumma la tajilhu ma la taqata lahu bihi Allahumma thabbithu inda su'al ai tayi ai tayi ai tayi hmm, kowa yayi daidai gwargwadon sa hmm? to amma a ce a yi gaba ki da sigar jama'a wannan shine bai zo ba shi da asali in an dawo gida ba ta da asali wannan wacce kuma addu'a kuma za a yi masa bayan an ji an rufe shi a can sai dai koyaushe aka babu laifi a yi masa addu'a amma a ce za a haɗu a yi wata addu'a ta dawowa gida daga wannan irin wannan su ne ba su da asali ko idan mutum ya zo yin ta'aziyya in mutum kowa idan ya zo yin ta'aziyya sai ce a karanta kaza a karanta kaza ta'aziyya zaman ta'aziyya da ake yi zama ne a zo a ba wato a taya ka juyayi akan musibar da ta same ka a baka hakuri a share maka hawaye a nuna maka cewa an tausaya maka kan abin da ya faru a ba lokaci mai in aka zo kuma babu laifi a yi masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya ba ku hakuri kuma har abin da ma ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wajen ta'aziyya shine inna lillahi ma akhad wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajrin musamma ne abin bari kuma ma naka ne hmm? kowane yana da ajali abun ambato dan kai hakuri ka nemi lada wajen Allah abin da yayi kenan wajen ta'ziya malam <laughs> da mu malam tsaya mu mu gama tambayoyi mu tun makon da ya wuce ana tambayoyi na'am na'am eh wannan hadisin abin da yake nufi laisa minna man da'a ila asabiya ba baya tare da duk wanda ya kira ya zuwa ga ya zuwa ga kabilanci ko kungiyanci eh, ko wani abu wanda yake ake haɗuwa wato ai kariya ai fushi a ɗauki makami eh, a bugi kirji saboda kare shi saboda tabbatar da shi inda ba addini ba to wannan baya cikin mu ba wanda ya kira ya zuwa ga wannan baya cikin mu wanda ya yaki a bisa wannan baya cikin mu wanda ya mutu a bisa wannan baya cikin mu wannan shine ma'anarsa zai dora ne zai dora ne tunda yanke wanda yayi da azumin nasa da uzuri ne haka dalika mace da take azumin kaffara idan al'adar ta zo ta yanke in al'adar ta kare za ta dora ne ba za ta sake ba yanke wanda ta samu saboda tunda saboda larura ne ta shari'a da ta halatta mata ta sha azumi bisa shari'a eh, wannan larurar za ta sanya mata a dora za ta haka dalika mai azumi wanda yayi tafiya a mai azumin kafara in yayi tafiya shi ma zai sha a matsayin cewa cewa uzuri ne yake da shi wanda ya halatta masa shan wanda ya halatta masa shan azumi shar'an saboda haka zai sha azumin in ya dawo sai ya ci sai ya dora ba zai ba zai wancan wanda ya bace rushe ba idan ta mutu ɗan ya kai lokacin da za a hura masa rai hmm, to nan waɗansu malamai suna da tafsiri kamar yadda yake a matsabar imam ahmad ibn hanbal suna cewa sai a samu makabarta da take a kusa da makabarta arna da suke kusa da makabartan musulmi sai a sata a ƙarshe a sanya jikinta yanda zai zamanto fuskar ɗan tana kallon alƙibla ya zamanto cewa ɗan yana kamar wato yana ƙarshen makabartar kafirai amma fuskar tana kallon alƙibla tamkar wato an kusantar da shi ga makabartar musulmi idan ya zamanto ɗan yana da lokacin take da ciki ɗin ɗan an hura masa rai wannan shine tafsilin da ah, malaman mazhabar imam ahmad ibn hanbal suka yi na ga imamu waɗansu daga cikin malamai mata ba shafi ma sun yi amma ban san ƙaunin malikiya ba akan wannan farai kwarai za su faɗa za su ce amin kamar yadda maza suke cewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa innahu man wafaqa ta'minu man duk wanda cewa amin din sa yi muwafaka da amin din mala'iku gufira lahu ma taqaddama min dambi za a gafarta masa abin da ya gabata na zuban sa lafazin man ya hada namiji da mace da daya da biyu da uku da hudu daga suna saboda haka sun shiga ciki ba abin da zai fitar da su sai da dalili to bari mu gani wanda kai zaka an zaka daya biyu uku hudu to biyar kwakura sai mako mai zuwa da Allah na'am a eh? dal to ai yi nake wato kasan shi wannan bal din na larabci waɗansu suna cewa waɗansu suna cewa dal ne mufakham akwai wanda suke cewa dal ne da ne amma aka yi masa tafhim do waɗansu suna cewa a'a dad ne da yake da makaraj ɗinsa hmm? hafatin bai na abin al'adras o ina ruwan larabci da o larabci ba laraba ba su da o yadda dai za ka yi ka je ka abin nan duk wanda zai yi karatun fatiha ya je karanta fatiha wato shi karatu shi a ba a ɗaukanta a cikin littafin tajwidi kasa zai taimaka amma ko shi kasa baya wadatarwa ka je ka samu ka karanta wajen malami da ya iya ya gyara maka idan dal idan do kake cewa ma in oce in yuce ma sai ya gyara maka inda kake na'am babu wani adadi ba wani adadi da aka ce ga iya kwanakin da ake yin da ake da yin ta'ziya shi kuma ta'ziya ba zama ake ba a ce za a yi zaman makoki a keɓance waɗansu kwanaki da ake zama wannan bid'a ne ta'ziya ana yi wa mutum ko ina hagan shi ba lallai sai ka zo wajen abin nan an kiyaye waɗansu ranaku da ake zama ba amma babu laifi dan mutane su zauna saboda watakila waɗanda za su zo su neme su su rasa inda za su same su kuma su musu ta'aziya su keɓance a gidan mamaci din su zo a yi musu ta'aziya amma asali ta'aziya ai ana yi ne ko ina in ga mutum ko a ko a makabartar bayan ya rasu kai masa ta'aziya ko kuma a hanya ka haɗa shi kai masa ta'aziya ko ka je wajen aikinsa ko sa hmm? wannan abin nan saboda aka kayyadewa duk wanda yake ganin kayyade zama makoki da kwana uku yana daga cikin abin da sai an yi haka ne za a yi zaman makoki sannan za a ce an share makoki an yi wata addu'a ta share makoki aka ɗauki wannan yana daga cikin addini wannan bid'a ne na'am akan me akwai hadithin wa'il ibn hujr hadithin wa'il ibn hujr yana da yana yana da rigima wajen waɗansu malaman hadisi wajen tabbatar da ingancinsa saboda ana cewa abdul jabbar ibn wa'il ibn hujr bai ji daga mahaifinsa ba a wajen waɗansu malaman hadith kuma shi rawaito wannan hadithin da wannan riwaya ɗaya riwayar kuma ta dagowa lokacin baina sirrin a hadithin malik ibn al-huwairith ne hadithin malik ibn al-huwairith yana cikin bukhari yana cikin yana cikin muslim inda ake ɗaga hannu a cikin hadithin malik ibn al-huwairith wurare uku nan ne takbiratul ihram lokacin ruku'u da lokacin dagowa daga ruku'u baina sajdatayn ya zo a cikin sunanin nasa'i ya zo kuma a cikin abin ya zo a cikin sunanin nasa'i amma waɗanda suka wanda yake wanda diye wannan riwayar wani rawi da ce masa Muhammad ibn al-Musanna a kowane isnadi sai da aka samu mutane da suka saba masa a wajen riwayar to tare da cewa Buhari da Muslim ba su ruwaito wannan ziyadar ba shi yasa waɗansu malamai suke ganin an batanta a cikin wannan hadisin shadda ce hmm? dan haka riwayar bata inganta ba kuma in aka in ka in ka hada wannan tare da korewa da ya zo a cikin hadisin Ibn Umar da hadithin Ali ibn Abi Talib dukkanin sun yi nafsi akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya dagawa bainar sajdatayn su kuma waɗannan zuwan su da suke da zuwan su da suke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ne dan fatara wajiza tare da baki suka zo suka zo suka ziyara suka musulunta sannan suka koma gida suka koma garuruwan su to su ruwaito abinda sauran sahabbai ba su ruwaito ba bal sauran sahabbai ma suka kore shi to wannan to wannan zai zamanto cewa to wannan zai zamanto cewa yana daga cikin abin da ke raunar daga hannu in an dago daga sujada an fahimta amma kamar yadda na ce waɗansu malamai sun tafi akan cewa tun da wannan ya inganta musamman na hadithin wa'id na hadithin malik ibn al-huwairith ne shine har yanzu ban gamsu da ingancin sa ba ko kada hmm. saboda yanda yanda yanda yanda yanda riwayoyin hadithin suke kuma na yi dirasan hadithin duk da yake ban gama ba har yanzu amma kafin ma gama ba na riga na gamsu cewa bai inganta ba a cikin hadisin malik na'am eh ana amsa kiran ana amsa kiran sallah kamar yadda ake ana amsa iqama kamar yadda ake amsa kiran sallah domin shi ma kiran sallah ne an kira shi azan baina kulli adhanaini sala tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai sallah to azan kiran sallah na biyu abin da ake nufi da shi al-iqama saboda haka amsa iqama shi ma yana da asali in an ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar amma an ce Allahu akbar ka ce Allah mai girma ai zikirin da larabci shine yabi ba da Hausa ba in kai shine zaka samu ladan amsa kiran sallah in kai wannan shi amma in ka ce Allah mai girma ya haka ne to amma to wata in aka ce ashhadu an la ilaha illa shi ma sai ka faɗa da da da larabci din amma in aka ce ashhadu an la ilaha illa Allah suke wahdahu la sharika lahu na'am tambaya ta har biyu ce eh mata za su an ruwaito daga ibnu umar abdullahi ibnu umar da aka ce mata za su yi kiran sallah ya ce zikiri ne sai na hana su in suna tare sai su kiran sallan su su kiran sallan su su yi iqama na'am na'am ɗauka kamar yake da Allah inda rinji wai kana bin sa da wannan da wannan sallar tasa wanda bata bata kullu ba sannan kuma zai zo zai sake sallah to ai shi ya kamata ya gaya maka cewa kai yanzu ba zan sake sallah tun dama can ba sallah yake ba maimakon kawai ya kabbara ya bada kai hmm? sai ka ce mata zan sake sallah can sallar ba kai ba eh. ba ta bari ne na sallah to to alaji wannan wato ba abin nan idan mutum ya samu dama ayi sosai haka wato shi yasa a yau yawan sahabbai saboda yadda ake gaggauta ta da sallar sallar magriba ba sa samun su yi abin nan a wata riwayar ba sa samun su wannan nafilan bayan kiran sallar saboda haka daga an fara kiran sallar magriba sai su tashi fara sallar. da zama to ana gama kiran sallar eh, mun samu samu sallar tare da liman in ba haka ban suka ce sai an gama sannan zo za su za su sallar to ba za su samu ba saboda yadda ake gaggauta tsakanin kiran sallah da tada ba na'am a'a sai a cikin sallah ya ana yi a cikin sallar fila ana yi amma dai gaskiya ake ta a waje hatta abin nan kuma gaskiya zahirin hadisin da hadisin Anas ibn Malik cewa in an yi kiran sallar magariba eh, sai ka ga mutane duk suna zabura bayan al'amudai har ma wanda bai ke bako a gari sai ya dauka har an yi sallar magariba saboda yawan waɗanda suke yin sallar nafila kafin a tada kama saboda haka babu laifi a dan rinka ba da mutane dama a wannan sallar nafila na'am eh a babu idan ci ya halatta a cikin da sadaka ce aka bayar su wanda suka yi wannan sadakar za su samu lada ko ba za su samu lada ba wannan shine Allahu a'lam wa zahir da kin za su samu lada tunda sun yi bid'a bid'a suka yi amma kai da aka baka inda kai ka cancanci ka ci sadaka ka ci sadaka ne sai dai in ka san cewa na sadaka uku ne na bid'a ne to al-afdal mutum ya wara uka ya ci in ya san na sadakar uku ne mutum ya tawarruri kai ya ci wannan saboda na bid'a ne na mala abubakar tambayar da ta gaske na Allah shine mafi girma shine ma'anarsa domin akbar af'ala tafdil ne eh? wato ya fi girma bisa kowa ba a ce akbar min wani abu ba aka ce shine akbar yani min kulli shay ya fi ya fi kowa girma shine ma'anar sa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk